kana ji ko abokina jiya Allah ne ya taimake ni azumi na bai kare ba me fa jiya ba na sai dambu wajen bintu eh na gaya ma na je ina cikin cin dambun nan ina cikin cin dambun nan sai na zo loma karshe kawai sai na kware na gaya ma na je na ɗau ruwa zan shake ne na tuna ashe ana azumi nan gashi kuma kaga ka ci ka na na shi fa ka ce to abin ya shake ka na kai kai abokina in zan yi taimako ka dinga nuna an baka daga jin mata tana ihu ka sani ma'aurata ne fa ma'aurata kuma ba zan je in duba an ga lafiya ba malam hudun da na ganshi yanzu ya fita ba zan je dai in duba in je kawai ka fada gidan mutane daga kana faji fa iyun da take yi gaskiya yana ji gaskiya sai mun je ai ba ai ba kai kadai zaka yi aikin Allah ba <laughs>

yawwa to dalan da gida ka tsaya nan ka jira ni ka za ka fito da ita ne eh kai ke Ke? Eh? Me ya faru? Masu gyara ne. What? Kafa. Eh? Kafa. Kafa. Eh. Ba na san kafan ba wa'annan ba wa'annan suwaye ne. Wannan sun iya aiki ne wannan ya ja ya ba mu wannan. What? Ba ke da wannan kawo ba? Ta dame ni. Gyara ne shi ne wannan kuma na gan shi ba riga. Ka san aikin namu da gaske muke yi. Ai musamman ma. Ke da ma. Ba haka ba ne.